آله وصحبه ومن يتبع هديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم نعم بسم الله الرحمن الرحيم البلاغة الواضحة نعم أو يقول كل شيء ألا فما يستكون المال في يده وكيف تمسك الماء عن قمة الجبل saurara ba ma ɗan sagin malu fiye dukiya baya tabbata a hannunsa kaifa ta yaya su kulma ta yaya kullun bali ta yaya tsoro ruwan dutse su kulma zai iya rike ruwa ta yaya tsoro ruwan dutse zai iya rike ruwa zai yi can sama dutse a zuba ruwan kuma ya tsaya zai yi in dai saman dutse tsoro ruwan dutse ba zai iya rike ruwa ba to kazalika shi ma mutumin saboda darajar shi kuɗi baya tabbata a hannun shi ne. Hmm. Eh. na'am ayyursilu ilayka tashbih min tariq al-khafi wato yana sakoma da tasbihi ta hanya koyayye yartafi al-kalam ila martabatin a'la balaga. balagha saboda magana ya daukaka zuwa ga martaba na sama sama a balaga an gane ku na'am wani yadda ana laka min at-tashbih ad-dilmi dalilan ala da'wa ya sanya ma daga cikin tasbihu ad-dilmi ya zama dalili akan da'awansa sai ya kawo shi man tasbihi ne ma ya ɗaukaka wato dukiya baya tabbata a hannunsa saboda darajar shi dukiya baya tabbata ba mamakin wannan ne wa ba ta ya wannan daban tsoron ruwan dutse yau su kuma a wajen rike ruwa tsoron ruwan dutse yin ruwa ya zaba a wajen kuma yin fasari shi ma mutum mai daraja bai kamata a ce dukiya ya tabbata a hannunsa ba yana samun kuɗi zai fita yana samun kuɗi zai fita a gane wannan ko kaga wannan wani nau'i ne na tasbihi ana kira shi tajbihul bid'i fa innahu da'a annahu li ulul manzilatihi yanhadiru al min yadihi shi yayi da awan cewa shi saboda dawkan darajar sa dukiya na kwararowa daga hannunsa na muwaqama ala zalika burhanan kuma ya tsayar da hujjoji akan haka قال كيف تمسك الماء قلة ta yaya تيا يا قلة الجبل تيا ruwan ضرورون zai iya rike ruwa yaya haka zai yi ayyukuru يقول naru hatta tiltuhu minka an عن عمى ku بلا ظن wa wato wata bira manya wato kogi ya gudana kogi na ta kwarara a shafir tuhu al'ummar ninka an na yi tsammani ni'imomi ne daga gare ka ko kuma dabbobi ne daga gare ka to za ku bira manya wanda ana kora su ba ainihin zanni ba ruwa? ana kora su ba ruwa wato ana fada su bila manni ba kori. fa tashbih wato ya juya ainihin tashbihin ziyaratan fil bala mubalaga wato ƙari akan mubalaga wa kinanan fi asalib al ijaz da kuma yau, wala shiga fanni fanni a cikin uslubi na kawata magana ka duba yadda yace kogi ya gudana jaran nahar kogi ya gudana hatta kirjuhu umam minka har dai tsammani kogin dabbobi ne naka ko ni'imomi ne naka kogi ya yi kama da ne imobi ko dabbobi da kuma ce dambobi sun yi kama da kogi ko ni'imominsa sun yi kama da kogi saboda ai kogi ya fi ni'imomin shi yawa ko ya ka shi ne kama ce zaki ya yi kama da kai wajen jarumta zaki ya yi kama da kai wajen jarumta ne kuma ce ka yi kama da zaki wajen jarumta an gano wannan ko to wannan shi ne tashbihul maglub kogi ya gudana hatta kirtuhu al'umar minka har na yi tsammani ni'imomi ne daga gare ka ko dabbobi dabbobi to saku bila mani ko saku bila zanni wanda ana kora su ba tare da rowa ba wato da kuma ana ba da su bila mani ba gori na'am wa yushabihu ma ma an nahari bi ni'amil mamduh wato yana kamanta ruwan nan na rafi da ni'imomin shi wanda ake yabo ba da an kana al-ma'luf an fi shabba na bin nahar bayan abin da aka saba shi ne a kamanta ni'imomi ko dabbobi da ainihin kogi a fayyar mai ambaliya kogi mai furana au ya ko ya ce ka'annahu na yau almalan mutabassim mubtasima sautul gamamati sautul gamamati tahmi wahayar ka'annahu na yau almalan mubtasiman wato kai ka ce shi lokacin da yake bada dukiya yana murmushi lokacin da yake ba da kuɗi da mutane yana murmushi ka yi tsammani shi sautin girgije ne Kami da take kwarara wahayar ta taliku tana walƙiya tana kwarara tana walƙiya فيعمل إلى التشبيه المركب وتزيد التاريخ تشبيه مركب ويديك صورة رائعة yana baka wani sura mai ban sha'awa masu laka halakal mandor wanda yana misalta ma halin wanda ake yabo wa huwa yanzu alhali yana yin baiwa wabtisamatu surur ta'alu shafatayhi murmushin nan na farin ciki yana yana bayyana ga ga lafansa murmushin farin ciki yana bayyana ga lafansa Mun iya ma? Eh. Mun iya ma? منهج الإعراب صوم زبان جيجي قرار الجيجي وصوم قرار الجيجي نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي والرباعي kaga shi ruba'i wa don muhammin asali na don man shi na daga cikin asalin shi shi ruba'i don man shi na daga cikin asalin shi misalu misalin yajibu, min ajabar da'i daga ajabar da'i ajaba yujibu shi wannan don ma din yana daga cikin asalin shi kamar arsala yursilu azhaba yuzhibu idan fili ya zama to a wato maji wanda yake mazidun bin hamza ya zama to maji wanda yake mazidun bin hamza to mudari in za a sa da zama a farko kin kuna fitar da shi amma arsala a ce a ajaba yujibu asra'a yuqri'u yi yuqri'u an gane wannan shi ne ma'ana ajaba min ajaba da idan ga fi'il ya samu don ma farko mu zali kisra kusa da shi to don man shi yana daga cikin asalin da wato yana daga cikin wannan hamza da aka yi ziyada wa ma siwahu fa hiya minhu tutta wa la tabal akhaffa wazanan amra ja abinda ba shi ba hiya tutta ne ana bude ana ana sare fata ne abinda ba ne hamza ba ana sare fata wala tubal kada ka damu akhaffa wazanan shin ya yi sassauci ga ma'auni ko ya yi rinjaye ga ma'auni ma'aunin shi wato bai sassauci ne kamar wanda ba a mai ziyara ba kuma ya yi rinjaye misalin wuyar da babu zai wuyar da shi wayar da shi shi ta da wayar da ta ji misalin shi yadda hamu zaidun zaidu yana tafiya kaga yadda hamu kafa wazanan da ba a mai ziyara ba wayar ji uzaidun ga wanda yake raja ga wanda ma'aunin shi ya nauyi wayar da ji shi a jihar yadda ji shi kaga taratan wayartaci shi ga wannan ma'aunin shi yayin jayi tun da an ziyada nam wa ruba'i min dammuha min asliha shi ruba'i damman shi na daga cikin azalin shi misali yujibu man azala yujibu daga ajaba da'i na'am amma siwahu abinda ba shi ba sahiya minhu tuftu to ana sabai fata wala tuwal kada ka damu أخف مثلا ثم أولي يا ابن توكي مرجح ويا مثاله يذهب يذهب زيد ويجيب ويجيب زيد ويستجيش تارة واللغة يستجيش ويلكش فتح الجناب ما البضائية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الرباعي المجرد أما الرباعي مجرد هو باب واحد وتبابي نقول لا فعل لا تدحرج فعل لا كمان دحرج دحرجة ودحراجا دحرجة ودجراجا وأما الثلاثي المزيد هو لا ثلاثة شكرا al'awwal ma kana fi da al'arba shi a ma kana ma di al'arba ta a kowanne ya kasance ma harfa hudu ne ka af'ala nahu akrama af'ala kama nahu akrama ikraman wa fa'ala na farraha fa'ala nahu farraha tahrihan farraha tafrihan wa fa'ala nahu qatala muqatalatan wa qitalan wa qitalan والثاني ما كان مادي على خمسة أعراف وعندما دي da حرف إما فرقون جتاو مثل تفعل نهو تكسر تكسر وتفعل نهو تباعد تباعدا وإما أول الحمزة إما يظهر فرقون حمزة مثل إنفعل نهو إنك آآ يبقى ديو إنك وكالا نهو اجتمع يستمع اجتماعا وفعل نهو إجمرا يهمر إجمرارا والثالث ما كان مادي على ستة حروف إيه وجمادي يظهر فاشلة يقولوا لي إيه؟ استفعل استفعل نهو استخرج يستخرج استخراجا نعم وفعل وفعل وافعل وفعل نهو إجمار يعمار إحمرارا إيه. وفعل نهو إيشو شبه نعم. يعشو شبه إيشي شابا وفعل لنا نعم. نهو إكس أرتفع يقع أنزيسو إكي إرتاسا وفعل نهو إسلنكا يسلنكا إسلنكا وفعول نعم اجلوز يجلوز اجلوزا نعم المزيد الصف النظرية الصحية الرحمن الرحيم الفعل بيحسب الأثر الإجمالي نعم فعل مرغونا أثر كشي بيري نعم فعل ثلاثي أقول فعل ثلاثي مثل سمع نجح وفعل رباعي أقول فعل رباعي مثل سهرج خمجرة وفعل الثلاثي هو ما كانت حروفه أصلية ثلاثة فعل الثلاثي شيء ولا حرفا فنعزه ولا أكله مثل ضرب حفظ حسنا ضرب حفظ حسنا وفيل الرباعي ما كانت حروفه العصلية أربعة في فيل الرباعي شيء وأن حرف العصلية بلا أقول لي اسمه دحرج أحقر أسعس نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على الدرس الخامس فعلى يفعله درس سبق سبق سابقه سبق أنا مجانا فيل إن زوا كان فعل يقول فيل إن زوا كان فعل يقول أقول مثالي kamar fili wanda ya zama ajiwakon wawi irin kama ya kumu ko kama ya kumu inda fili ya zama ajiwakon wawi akan ma'aunin fa'ala mudanin shi ya kamar kama ya kumu ko ya zama naki suwawi kamar da aya da u fa'ala ya kulu ko ya zama to muda'afun muta'addi kamar jarra ya juru to wannan sai na hudu shine wanda ya zo kan ma'aunin mufakara sabaqahu ya riga shi sabaqahu ya tsere shi wato sabaqahu wato yana gasar tsere da shi sabaqahu yana gasar tsere da shi fa sabaqahu sai tsere da shi ya yi gasan tsere da shi sai tsere masa a gane sabaka ya tsere sabaka wato ya yi tsere tare da shi sun yi tsere tare da juna ba ta baka wuce ya tsere masa huwa ya zuku to to haka wani wannan ya zuku huwa ya zuku inda ya zo kaman fasabaka hudu na shirin da sabaka hu fasabaka hu wato ya yi tsere tare da shi sai ya tsere masa wannan abin da ya biyo bayan ya yi tsere tare da shi shi ne mafakara ya yi tsere tare da shi ba ya baru fasaba kawo to tun da ce fasaba kawo ya zama mafakara to ma'aunin shi ko da asalin ma'aunin ba ya kulu bane zai zama ya kulu ko da asalin ma'aunin ba ya kulu bane zai koma ya kulu dan sabaka a yanzu ne asali sabaka yanzu amma tun da ya zo kan mafakara zai zama ya zuku alawar zai ya kulu a gari yau kaman zaraba kaga ya garibu zaraba ku zaraba ku kaga ya yi doke ya da shi to in za yi mu mudari ne mata ce asalin zaraba ne shi ya garibu zaraba ku ba zaraba ku kaga ba zaraba ku shi da mafakara to me mudari ne shi fa kuwa asali shi ya zuri bugu ne ya ta ce bawuwa ya zuri bugu ya zuri bugu ba zai zo kama wani ya ilu ba saboda ya zo kan bubakara asali shi ya ilu amma yanzu zai zama ya kulu na ba gani saboda ya zo kan bubakara kamar kataba taba hu ba ka taba hu ba huwa ya mutubu kaga shi ya mutubu dama ya kulu ne kuma sai ya zama daidai sai kamar ya wani za mu kawo misali na katala shi ma duk ɗaya ne katala katala hu ba katala hu ba huwa ya katulu hu A dai to almuhim da iya zo kama wani mafakara kai tsaye yana zuwa ya kulu ne ko da ma'aunin shi ba ya kulu ba ne yauwa na'am wasa ba shi ma wasa ba wasa ba ga mafakara ya zabura ya yi zaburere ne ya da shi ba wasa ba kuma sai ya yi ya shi nan zabura to kaga ya gabata ce ba huwa ya subu ya zo kama wani ya kulu kama ya saba ka'ida bai bi ba saboda misalin wawi ne idan misalin wawi ne zai tsaya kan asalin kiyasin shi fa'ala ya tsiro in misalin wawi ne zai tsaya kan asalin kiyasin shi fa'ala ya tsiro dama misalin kamar kan wajada ya ji wasala ya tsiro wa'ada ya idu fa in misalin wawi ya zo kan kan fa'ala mudarin shi dama ya tsiro da shi ne kiyasin shi to ko da ya zo kan mufakara ba zai biyayya ga ma'aunin mufakara ba zai tsaya kan asalin kiyasu shi ne ya sibu na'am nan ba wa ya sibu sai eh, ba huwa ya sibu nan ba a baya'ahu ba ya yi kasuwanci baya abu ya yi ciniki tare da shi ba ba abu sai siyar masa kamata ce ba huwa ya huhu ba huwa ya huhu ya zo kan ba makara kamar saboda kasancewar shi ajiwa bunyayi sai ya tsaya kan ka'idar shi na hasali shi ne fa'ala ya filu fa huwa ya bi'uhu rama ya yi harbi rama ya yi bini ya shi ya harbe shi fa huwa yarbi to kaga ya harbe shi da kuwa ce fa huwa yarbu saboda ya bi ka'ida na naqisu ya'i eh insha Allah شغل الأرض نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما فعل بالدم العين أما فعل لدم على عين وقياس مصدره فعولة وقياس مصدر شيء فعولة نعم وصعب صعب الشيء صعب الشيء صعوبة وأذب أذب البعض يعني أذوبة وفعالة بالفتح ربلغ ya kai makura balagar gangayen kai makura fasuha ya yi fasaha fasahatan wa sarfa ya bayyana sarahatan wa ma abu mukhalifa lima taqaddama falaysa bi qiyasi abin da ya zo lati al-sama'i wa ma ja'a mukhalifa lima taqaddama falaysa bi qiyasi abin da ya zo ya saba ma abin da ya kamata, to wannan ba qiyasi bane shi wannan ma huwa sama'i kawai sama'i ne shi wala yuqad wala yuqas ana hadda cewa ba a qiyasi a gare shi ومن الأول طلب طلبا طلبا ونبت نباتا وكتب كتابا وحرس حراسة وحسب سلطانا وشكر شكرا وذكر ذكرا وكتب كتمانا نعم. وكذب كذبا وغلب وكذب كرما وغلب غلبة وهمى حماية وغفر غفرانا وأتى ازيادا وقضى قضاء وحدى هداية ورأى رؤية إيه. ومن الثاني لعب لعبا ونبج نبجا وكره كراهة وسمن سمنا وقوي قوة وقبل قبولا ورحم رحمة من الدولات ومن الثالث كرما كرام كرما daga cikin uku akwai karuma shirma wa azuma izaman wa majida majida wa hasuna husnan wa haluma hilman wa jabula jimala za mu kan tsaya a nan wajen. Kuma kun so an ce sa doka na ɗaya wuce wuce mu? An sa doka na zirga-zirga an ce kuma da ma ba dalili. mutane su haɗu. Wannan ya wuce ya wuce mutane suna tafiya kan titi ba dalili. shi ma matsala ne inda mutum zai fita ya zama akwai abin da yasa zai fita ya je yawo ba kawai ya zauna a gida amma kasuwanci dangane da abin da ya shafi abinci ne kawai mai sai da abinci ko mai sai da magani shi ne aka bashi dama ya fito ya kasuwanci amma wanda ba abinci ba ne kawai ya zauna a gida daga duk wani fita wanda ba muhimmanci kawai mutum ya zauna a gida shi ne abin da aka sanar a kan shi shi ne Allah shi taimake a yi sa zuwa majalis ne na majalis na shi ma na zuwa da inda dole ne a ganin dakatar da na shi ma kai shi yanayin da abin yake magana ne yanzu mai yi da nan <laughs> muna magana dakatar da karatu da kuma yin karatu din eh, kamar dakatar da karatu kamar zai mana alkhairi na ya kai ana kai ana kai ka ana kai ka zuwa ga wani muhimmin abu <laughs> kai kana magana kai kana tambayar fatawa ne mu kuma magana wajen wani bakutan mutane gare mu ko ko a gidi kana da samun lakatar da yi shi da yake cewa mafita a gare mu kamar yana ganin dakatar da karatun shi ya ba alkhairi gare mu saboda wasu dalilai masu yawa a kan shi yanzu yadda kuke karatu haka din nan wani na iya yin waya kawai sai kawai buga eh wani zai waya ce ga shi ga shi yanzu abin da za a dinga yi kenan kuma gulmace za a dinga yi su wurare ko za ka shiga wa ai ga sanan waje kaza ba za ku san yadda jami'an da za su ji labari ko za su kuma ga dama wani na so ya cimma burin shi ta wani abu kaga irin wannan shi ne mafi alkhairi a dakata har a yi ta addu'a kuma Allah ta'ala ya kawo karshen shi na shi ne ko mafita eh inda duk karatun da muka yi a shekara an karatu da muka yi a shekara wannan karatu ba zai iya ba zai zama ta matsala ba insha Allah mun daɗe muna ta karatu dan abin da ya samu Allah ya sa mai albarka kan shi kawai shi ne ni shawara na ina ganin daga yau ila kawai sai mu dan hakura da karatun nan na asuba karatun asuba da karatun magariba da shayi ma mun abu sai mun ga yanayi na? Har da shan to muna nan muna tunani shi ne ɗaɗɗayan ana ganin akwai ɗan sauƙi a kai ba ma za mu gani ne shi Allah na shi taimake mu da ɗaɗɗa da kai yawan nan kuma ba ya kaiwa yawan nan kuma za ka mutane goma mutane kaza wannan na gamawa ya tafi akwai bambanci tsakanin nan kuma da za a sa taru da shigowa Na na'am saloli biyar

a bai dai ina zafi da abin ya fara kai ya fara zafi eh ya ya ya ce nan gaba abin da yake faruwa shugabanni manya-manyan 'yan siyasa da manya-manyan masu kuɗi da suka kusa waje idan mutum ya dawo daga iya su aka ce zuwa abinci